A jiya ne aka buɗa karo na arba'in na wasannin koko gargajiya a Talabere. Maudu'in na bana shine matasa kwanciyar hankali da zaman lafiya. Cikakkun bayanai a cikin labarin. al'ummar jihar talaberi na fuskantar barazanar doruna a 'yan kwanakin nan sarka wanda ke kawo nasu kokari na ɗare-ɗare ko menene dalili za ku ji a cikin shirin gano labarun karya kan yanar gizo don kaucewa illolinsu shine makasudin wani taron gangami da gidan rediyon deutsche welle ya shirya a maraɗi cikakken bayani a cikin rahoton namu na musamman. Masu mu barkan mu da sake saduwa. Karo na arba'in na wasannin kokowa gargajiya ya soma ajiya da marece a Talabiri. Maudu'in na bana shine matasa da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ministan wasannin motsa jiki ya yi kira ga 'yan kokowa da su wasa cikin mutunci da kuma girmama juna don cimma gurin da aka sama gaba. Ga dai kaɗan daga cikin jawabin da Minista Muktar Kasim ya yi a cikin rahoton Haruna Sumai. Wannan sabga ya dace a faɗe cewa ta huce iyakokinmu. ana kallon mu a cikin sassa daban-daban na duniya kuma a cikin tsawon kwanaki za a yi karawa kokowa 140 a cikin haɗin kai fara'a don haka nake kira da 'yan kokowa su nuna ladabi da biyayya da kuma nuna annishuwa su kuma magabata su kiyaye ƙa'idodin wasa alƙalan wasa su yi adalci su kuma 'yan kallo su yi biyayya tare da ƙarfafawa 'yan kokowa gwiwa. A namu ɓangare kwamitin shiryawa da nake jagoranci za mu bi sau da kafa domin wannan haduwa ta Tilaberi ta samu karbuwa a ɗazu da sahe 'yan kokowar yammai sun ci galaba kan agadarsu da shida da hudu su kuma 'yan tawa sun madifa ce shidda da biyu tare da mutuwar tsebi da marece wasan farko ya hada doso da zandar inda doso ta samu kaye bakwai zandar kuma tana da uku Karin karshe na hudda gwani a bangaren wasannin kwallon kafa na mata ya soma ajiya a birnin Yamai. Wasannin farko na buɗe taron sun haɗa 'yan wasan Yamai da na Doso inda 'yan Yamai suka yi raga-raga da 'yan Doso da ci goma sha ɗaya da babu. 'Yan agada su ma sun ma 'yan zandar ci biyu da babu. A yau 'yan wasan sun ɗau hutu za su ci gaba da buga kwallon a gobe insha Allah. Al'ummar kirista ta yi bikin sallar Noel jiya talata 25 ga wannan watan. A birnin Yamai bayan sun gudanar da babban dare a Coco, tawagar ta Kristoci ta isa gidan yari na birnin Yamai inda suka ci abinci tare da fursunonin. Bayan ziyarar Laurent Lompon shugaban tawagar ya yi kira da bato ya yi fira da manema labarai a lokacin da yake fitowa daga gidan yarin. gabun da ya shaida ma Michel Deji. Kirsimeti yana nuna haihuwar Yesu almasihu ne a cikin duniya. An haife shi ne a Bethlehem kuma a cikin yanayin da aka haife shi, da aka haife shi an kai shi ne a cikin ƙungurmin dokar daji daga shi sai dabbobi. Don haka ne 'yan kaso sun kasance kamar marasa ƙwari. Tafiya na yin bikin Kirsimeti tare da su tamkar karfafa masu gwiwa ne na nuna cewa duka da halin da suke ciki su masoyan masoyan Allah ne. Don haka muka gudanar da bikin Kirsimeti tare da su da kuma yi musu addu'o'i su samu 'yanci su ci gaba da harkokinsu kamar kowa. Kuma 'yan gidan kaso sun kasance a matsayin masu bukatar agaji. miliyan goma na kudaden sefa su ne jimlar kudaden da 'yan kasuwar tawa da wasu jama'a suka tattaro domin taimaka ma masu karamin karhi musamman ma marasa lafiya a watan oktoba da ya gabata wannan kudaden dai sun taimaka sosai wajen sayar ma matasan wato marasa lafiyan masu karamin hini magani a babbar asibiti ta tawa alhaji halla muhammadu shugaban 'yan kasuwar ta tawa yama abdullahi ausuka karin bayani alhamdulillah mutane sun sa kokarin su sosai kowa gurgudan abin da ya kari Allah ya sa ya basuwa to kuma da aka samu wannan abin sai muka ga kaka za mu yi mu samu abin nan da mun ka amsa da sunan taimaka ma talaka wace hayya ya kamata mu bi mu ga abin nan lalle tabbat ya shiga hannun talakawa shine muka yi shawara muka ce to ya kamata a sai magani a taimaka ma mutane da wanda ba su da karhi kuma saboda muna ganin cikin gari mutane na ta yawo da ordonance ana abin ga muka ce to wanga abin in mu yi shi duka shi na kamuna saukin wannan wannan al'amari dangance da wannan shi ma mun bi hanyoyi saboda ta hayya ta gwamnati muka bi kuma ta likita muka bi da sunan likita muka zo inda farmasi ga so magani can ma muka zo muka so magani muka zo da shi hukumomi ma na jiha sun ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari da kammala shagulgullan sallar na 18 ga watan Disamba da suka wakana a Zandar. masu ruwa da tsaki kan tsare-tsaren sallar ta zandar sabuwa na kokarin ganin cewa an tattala muhimman ayyukan da suka sauya fuskar zandar ga dai rahoton da mustapha mamman sani wakilin studio kalangu ya shirya mana akai Bayan bukukuwan sallar zagaye ta dizi Disambar a Zandar lokaci yayi na yin raskuna, sallah ce mafi gamsuwa a cewar shugaban kwamitin tsare-tsare Mansur Alhaji Daddo, ko da yake akwai wasu ayyukan da ba a ƙare ba. A fannin hanyoyi ina gani a Zandar mun yi hanyoyi masu kyau kuma cikin ƙanƙanin lokaci. In ban da filin wasa da kuma dandamalin taro da ba a ƙarasa ba, su ma kayan da ya kamata a tattara ne ba a haɗa ba. Amma a cewar wasu 'yan ƙungiyoyin cikin fararen hula babban kalubalen shine na kiyaye da kulawa da gine-gine da aka kammala bisa kuɗin ƙasa. Amadu dan kwari na gungun nuna kishin ƙasa na gari. Nauyin ya dawo kanmu da kuma hukumomi da ya dace su kirkiro da wani sashe na kula sau da kafa domin waɗannan ayyuka da aka yi a darajar tasu Kafin sallar goma sha takwas ga watan Disamba ana gare motoci barkatai. Za mu saka kwamiti na biya sau da kafa. Amma a game da wannan batu babban magajin gari ya tabbatar da cewa zai ɗauki dukkan matakan da suka dace domin ɗorewar arzikin ƙasa. Dr. Bashir Sabo. Za mu saka duka kayan aikin da suka dace na kare ayyukan da aka yi. Ba wani ɗan kasuwa da yake sayar da kayan gini da za mu bari yana jan wayoyi bisa moto. Yana da muhimmanci a nan a jaddada cewa ayyukan zandar sabuwa sun shafi tsawon shekaru uku kuma wasu gine-gine za su ga rana bisa hasashen kasafin kuɗi na kowace shekara. Ƙungiyar malaman kiwon lafiya na gundumomi Sinascom ta yaba da furucin ministan kiwon lafiya a satin da ya shige na cewar a shekara 2019 mai kamawa gwamnati zai ɗauki malaman jiya 3,886 ba tare da sun yi jarabawar ma'aikatar ministan kwadago ba. A cewar da ƙungiyar ta Sinascom faduwa ce ta zo daidai da zama domin kashi 80 cikin malaman likitoci 'yan kwantara gine. Mu Ibrahim Musa a cikin firarsu da Musa Hassan ta waya. Ɗaukar ma'aikata aikin gwamnati abu ne da ya dace a yi a yayin da cikin wannan ministoci biyar na gwamnati ana kiran su ministocin da suke sahun gaba na zamantakewar rayuwa. Abin da kenan ya sanya minista ya gano da akwai ƙalubale idan ba a ɗauki ma'aikata aiki ba. A yau kashi tamanin cikin ɗari na jami'an da suke ba da aiki a cikin gidajen asibitoci duka 'yan kwantaragi ne. Kina akwai sauran shan aiki kuma kowane hali da ake ciki dai a gyara takardu daga ofishin ministan kuɗi kuma kwamitin ya dakatar da ɗaukar takardun jerin mutanen zuwa 2019 saboda idan aka ci haka yana iya kai har watan Disamba alhali kuwa mun munce ko cikin ya dade biyar ga watan Fabrairu. Muna fatan kafin ƙarshen watan Fabrairu za a yi komai domin a saka abokaninmu a cikin yanayi mai kyau. mutum shida suka kone kurmus a cikin wani hatsarin mota jiya a kwamitin shadakwari a cikin jihar maradi matsalar wuta ita ce sanadiyar konewar da motar ta yi tare da mutanen da ke cikinta ga dai karin bayanin da mayor usain isufu yamma muhammad mamman ta waya a yau da safe Motar jigilar fasinja ce direban ya sami fasinja a kan hanya ya zo zuwa kusan mita 300 daga hanyar kwalta ya zo ya yi ƙoƙarin kaucewa wani rami, nan dai take motar ta kama da wuta. Mutane nawa suka mutu cikin motar mutane shidda ne suka mutu kone dukansu mata ne to akwai ƙananan yara akwai matasa biyu akwai mai shekara biyu da wani babba direban da ya ga haka ya tsere an neme shi ba a gani ba an yi zana'izar mutanen eto eh matsalar gare mu ita ce ba iya gane su duk sun gangame ba iya fiddo su daga cikin motar dole aka binne su tare. Mazauna bakin kogin Isa da ke jihar Talabiri na fama da barazanar dorna a 'yan kwanakin baya-bayan nan. Wannan kuma na ciyar ma al'ummar hankali, sai dai kuma sarka wanda ke taimaka ma jama'ar na ɗari-ɗari dalilin gudun kauce ma addinin Islama. Mu saurari ƙarin hasken da Abdu Ahmadu, shugaban masu kamun kifi na jihar Talabiri, ya yi ma Habibu Garba. Dorina suna yi mana barna sosai tsakani da Allah, saboda a isa ta talabiri akwai wata dorina da muka yi kwanaki muna nema. Ko yanzu dorina sun yi mana barna. Su uku ana faɗa mana dorina ta jima dabbobi ciwo suna halaka dabbobi ne. Ko ana akwai wanda ake kira kwakwarai dorina ta halaka masa bisa. Idan irin wannan abin ya faru idan ba a zo aka shawarce ni ba abin da nake iya yi. Idan aka zo guri na to muna tafiya tare ne gurin jami'an ganin daji mu huce gurin inda dorina ta yi banna ko kana da wani sadabaru da ka nuna sai a ɗauke ka tamkar kafiri a yau musulunci ya sanya duka abubuwa sun ɓace a nan da an ganka kana irin waɗannan abubuwa ko mutuwa kai ba a yi maka sallah shirye-shirye istiro ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman Radiyon Jamus Deutsche valley a ranar 11 ga watan Disamba a Maradi ta shirya wani taron gangami kan amfani da yanar gizo. Ma'anar yin wannan taron dai ita ce nuna ma matasa yadda za su gano illolin da ke tattare da labarun ƙarya da ake yadawa kan yanar gizo da turawa suke ce ma fake news. Ga dai ƙarin bayani a cikin rahoton da Muhammad Mamman ya shirya mana. Wannan muhawara ta bainar jama'a irin ta ce ta farko a yankin wace ta gudana ofishin magajin gari a gaban idon hukumomin yankin 'yan farar hula da matasa da suka zo sosai domin tattauna yawan labaran da ke yawo a kan yanar gizo da kuma haɗura da illolin labaran karya da ke mamaye shafukan sada zumunta. A cewar Tanja Suturba na Dacibela matasa sun kasance su kaɗai a gaban waɗannan haɗura. Muna gani a Niger kamar a cikin sauran ƙasashen Afirka ma sauran kasashen duniya a kasar almani ma haka ne da zarar ka yada wani labari kan rayuwarka kan yanar gizo to ha ya tahi kenan babu wata damar taro da shi ko kuma goge shi mutanen kirki ko kuma masu mugun nuhi na iya amfani da shi ta yadda su dama wannan abu yana da muhimmanci sosai domin mutane euh, ba su ba shi karfi ba amma abu ne mai kyau da ya kamata a ci gaba da tattaunawa a kai kuma a ƙara wayar da kan jama'a kai déclencher la discussion et la réflexion là-dessus. Daya daga cikin mahalata wannan muhawara mataimakiyar farko ta shugaban kungiyar matasa ta ƙasa tana ganin cewa wannan muhawara ta taɓo muhimmin batu domin a yau matasa na gaban yanar gizo ta da wasu tabi'u kamar jita-jita ƙazafi jaban ƙiyayya da sauransu ba tare da sanin yadda za su yi ba. Balkisa Abdu. Sai ka ga labarun da ba su da tushe kan yanar gizo alhali kuma labaru ne wanda suke iya kawo tashin hankali tsakanin al'umma. A gani na akwai hanyoyin da ya kamata a bi don gano labaru na gaskiya da na karya kowane gidan rediyo da talbijin mai zaman kanshi ko na gwamnati na da tashi kafar ta yanar gizo wadda suke yada labarin nasu kenan da ka samu labari to sai ka binciki kafar tasu domin tabbatar da sai hancin labarin dan naito dan farar hula na ganin cewa gwamnati ya kamata ta dauki nauyinta domin hukunta duk wanda ya yada labarun karya bisa yanar gizo mu abin da muke so shine a rinka hukuntawa saboda da zaran ba ba a hukuntawa kamar an bar komai kara zube ne idan mutum ya yi ba daidai ba ya kamata a hukunta shi daidai da abin da ya yi amma idan ana kyalewa ko gobe sai a sake yi bisa jai mahalarta wannan muhawara na ganin cewa wannan muhawara ta kasance mafi amfani ga jama'a domin wata dama ce na yin rigakafin tashe-tashen hankali a matsayin ginshikin tsaro a gaida mu tare muhammadu da shi da mamma ada da fasar rahotanni da su muka zo karshen labarin a yanzu kuma ga habibu garba nan dokin labaru na sashen zabarmanci a yi saurari lafiya Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da ɗaya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. a kan lamba 99 zangon FM. Studio Kalangu.